Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu, Assalamu alaikum barkan mu da yau mu da sake saduwa da ku a cikin muhawarar 'yan jarida ta Studio Kalangu. Shirin muhawarar 'yan jarida wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan labarun da suka wakana a cikin mako a cikin ƙasa baki ɗaya. Amma a yau shirin zai mai da hankali ne kan abubuwan da ke cima al'umma tuwa ƙwarya a cikin wasu jihohi da kuma garuruwan na ƙasar Nijar musamman ma a jihar Doso a gundumar Gaya a gundumar Bala matsalolin yara da kuma jihar tawa batutuwan da za mu tattauna a kansu sun hada da hare-haren da ake kai ma 'yan kabu-kabu a garin dosu a tawa za mu taɓo batun yawon diga da matasa ke yi domin neman kuɗi a kasashen waje a gaya matsalar taɓarɓarewar babbar hanya da ke sada al'umma da sauran yankuna da kuma tallace-tallace na ɗiya mata a balle yara za mu taɓo batun shaye-shayen matasa da kuma rigingimun da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya to domin tattaunawa tunawa kan wannan batutuwan muna tare da abokan aikin namu 'yan jarida da ke aiki a cikin wannan yankuna sannan kuma abokan hulɗar studio Kalangu. Muna tare da Ramut Isa Wanke ta gidan rediyo Fara'a na Gaya. akwai abdullahi ausuk na radio tambara ta tawa muna tare da sayyidi abdu na radio dalol fm ta bulle yara barka muna muku fata alheri ne sannan kuma wato bakon namu na hudu shine ausi abdurrahman na radio far'a ta dusu madalla bakin mu sannun ku da kasancewa tare da mu ni hawa usman nake muku fatan alheri kan inji muna tare sai ne sak madalla kahin mu tsunduma ga dangadan a cikin matsalolin da suke cima yankunan naku tuwa ƙwarya za mu so mu ji a matsayinku na 'yan jarida shin wani irin matsaloli ne kuke cin karo da su a cikin aikin naku cikin wato yankunan naku musoma da ku ausi na dosu na gode malama hawa da kika bani eh, magana domin in yi miki bayani akan eh, la'alla irin matsalolin da muke fuskanta a cikin aikinmu a yankunan da muke ciki ni dai na hutu ne a yankin doso ina nan garin doso inda nake aikin jarida lalle lalle 'yan jarida a garin doso suna da ɗan yawa don sai in ce bayan yamai a doso dai ne za ka samun kafofin watsa labaru masu yawa a cikin jahohi don kina da tele prive har zuwa uku bayan ortn uh, eh, rediyo ka kuma kina da kimanin wajen rediyo gidan rediyo guda biyar to a cikin ayyukan dai sai da in ce alhamdulillahi muna samun karbuwa ga al'umma kuma muna samun karbuwa ga magabata a duk yawancin eh, lokaci da mun je kaman neman wani labari alhamdulillahi game da magabata ba mu da wani matsala ƙofofinsu a buɗe kuma ko a wani lokaci in mun kire su muna samun su in dai neman labari ne suna ba mu amsa hakanan kuma ga al'umma masha Allah wataran inda kuma wata matsala matsala da ke cima al'umma tuwo a ƙwarya nan da nan take yanke in suna da lambar mu suna kiran mu muna zuwa a hilin da adda wannan matsala in kama wani abu ne da gadan-gadan ne ake yake faruwa muna zuwa mu tambaya kuma mu watsa wannan labarin a wannan fannin dai sai in ce alhamdulillah cikin matsaloli matsaloli da 'yan suke fuskanta da ke ci musu to a kwarya yau sai in ce akwai matsalar eh, sifiri mhm. dan ausi kahin mu kai ga wannan bangaren kamar wani wuri a 'yan jarida suna kokawa da cewa labarin gashi nan ka je shi amma in ka je inda zaka samu zahirin shi mutane suna baya baya ba su son su baka shi shin dosu baku da wannan matsalan alhamdulillah a dosu ba mu da irin wannan ba mu fuskanta irin wannan matsala eh gaskiya dan lalle lalle eh, aikin jaridanci a dosu yan dosu sun san da cewa eh, yana da muhimmanci kwarai sun san da cewa a fannin watsa labarai ta wannan fannin za a iya samun koke-kokensu ta wannan fannin kuma za a yi samun matsalolinsu eh, don musamman ma zuwa ga magabata in ce na nan yamai eh, da a wannan fannin dai sai in ce eh, alhamdulillah a garin doso ba mu da ba mu fuskanta wannan matsala kwarai madalla ausi mun sake dawa kanka ramatu ta radio fara'a ta gaya shin a wajen naku kamar wajen su ausi ne ana samun labarin da sauki ko kuma yaya ne kuke tafiyar da aikin naku na yan jarida to gaskiya a wurin namu ya dan sha bamban da doso mhm. tunda a nan gaya wani lokaci labarin hoga labarin nan ka san da labarin ka je ka neme shi za a yi kokarin a boye maka labarin ko kuma ma a ce labari ne ka san da shi mutumin zai iya gaya maka ya ce a kaza da kaza ne ya faru amma an ka ce ka ɗauki labarin ya ce a'a shi ba zai yadda ba ko ba zai iya ba ko kuma yana kuma ya ko kuma ya ce me zaka biya ni akwai waɗanda ni na fuskanta irin haka nan waɗanda za su ce me zaki bada in miki magana kuma alhalin kuma alhalin abu ne da ya shahe su abu ne da ya shahe su za a iya ɗauka kamar da shekarun baya kawo yanzu a lokacin da ni na fara aiki a can farha mutane sun fara gane dan matsayin da kamar aikin jarida yake da shi mm. amma matsalar kamar ba mu da yawa ne 'yan jarida a gurin ba mu da yawa sosai kenan wani lokaci ga wani labari na wanda ya kamata a ce ah, an tuna da wannan 'yan jarida bar a kira su mm-hmm. wannan labari ne mai muhimmanci sai ki ga sai in labarin ya wuce za mu samu shi ko kuma a'a idan ma an kira ka ka taho maimakon kamar a ce ka in generalize ka in ce su duka amma akwai mutanen da yau dan ma ka zo a wurin sai ma sai su diba su kuma gasu nan sun taho kenan kenan ba a gayyace ku ba kun zo ba a gayyace mu ba mun zo ba su ganin cewa ku yan jarida ne wani lokaci ba ku ma bukatar gaita ku je labarin ne kuke so ku isar da shi ga kwarai ko to akwai waɗanda ba su iya su gane haka na kai akwai waɗanda ma idan kamar wani labari ne na kamar wani abun da ya faru sai su ga a ah, kamar zaka kamar wani labarin marar daɗi hakan ga wanda kai kake so ka samu labarin domin ka faɗakarwa ce in abu ya faru gare ka ko ya faru a kasar ku kamar faɗakarwa ce don a samu a kare irin waɗannan to wasu ba su iya su gane sai su ga kamar zaka tona ma jihar asiri da dai sauransu sai su ga kamar a ah, abun ga dai faru ai bai kamata ba a ce ya huta daga cikin jihar sai ka ga an ma hude shi a rediyo to kin gani amma duk da shi akwai waɗanda gaskiya sukan ganewa in wani abu ya faru kin ga akwai waɗanda da kansu za su neme ka za su je ma da kuɗin su su je su neme ka su ce wani dan Allah zo ka muna kaza mm-hmm. ko kuma in ka je a gonin gurare akwai mutanen da suke girmama sai a ah, ga yan jarida nan sun zo zo a girma su amma dai gaskiya rabi da rabi ne akwai waɗanda sun san girma wannan kuma akwai waɗanda ba su ba jarida muhimmanci a wannan garin alhali kuma labarin ashen da ba a so a buɗe idan kuka bayyana shi ta kan yi wani ba zai so ya maimaita irin shi ba kwarai ko kaman eh, in baki labarin wani eh, abun da ya faru a shekara ta dubu biyu da ina shi sha biyar ne kamar wani labarin wani faɗi wanda an kai ma eh, wata yarinya hakan ga shekara goma sha ɗaya mhm. to kin ga wannan labarin ko da kaman an ka bayyana shi ko in ce na bayyana shi ko wanda sun ka kalahi sai ce a ah, ai jihar ce garin su ne bai kamata ba irin wanga abun yana waruwa a ce ana bayyana shi kowa ya ji abin da an kai a alhali in an ka bayyana kowa ya jiya an ka ji kamar irin dokokin da an ka ce kamar ita wannan kasar Nijar ta tanadar ma waɗanda suke irin wannan aika aikan mm. zai sa a kiyaye da ya kwaɗan ma yara ƙanana haka wani in yana da niyya ma zai bari to amma an yi abu yanzu haka akwai wurare da mun ka sani muna samun labari a kasa inda ana faɗi amma zancen ma bai isa a gidan juju ke kiga tun daga nan ma yi kokari a danne shi wanda zai sa ya su ya su ne za su danne shi zance bai isa gaba har mu ya kai gare mu har mu samu ce mu yi wani abu akai alhali ko abu ne wanda bai kamata ba abu ne sosai ma abu ne da bai kamata ba saboda in an ma diyan wance gobe ana iya ama diyata in an ma diyan wance gobe ana iya ama wata diyau ko da ban da diya ana iya amma wata wadda in an kamata zai shahe ne kenan babban matsala ne to irin waɗannan matsalolin suna nan akwai abubuwan da in an ka yi su ba a son yan jarida su sani in yan jarida sun sani ma sun nemi su su nemi ƙarin bayani hakan ga sai ki ga mutane ba za su yadda ba sosai ba Allah kyauta madallara mutumin sake dawowa kanki mallam abdullahi ausuk a jihar taku ta tawa shin wani irin matsaloli kuke fuskanta a cikin aikin ku na jaridanci to madalla malama hawa na gode sosai eh gaskiya muna fuskantar matsaloli da dama matsaloli masu yawan gaske eh, musamman ma wajen neman labarun Eh, muna fuskanta wannan matsalolin ba tsakanin mu bane da al'umma muke da matsaloli da yawa ba tsakanin mu ne da mahukunta tunda kamar yadda kuka sani ne a baya-bayan nan gwamnatocinmu sai su ce wannan rediyo namu ne wannan rediyo ba namu bane to wannan matsalolin su ne muke fuskanta har ya kai idan a cikin rediyon ku kuna cage gaskiya kuna haɗinta to tabbas za a ɗauke ku kamar matsayin 'yan adawa ko wani abu ake yi sai a ga ba za a yi da ku ba sai ya zama dole abin da ya kasance dole ne ana son saƙon ya kai ga al'umma kuma sun san ku al'umma suke saurare to wannan ne za a kira ku saboda wannan eh, dole ne to kamar bisa wannan muna fuskantar matsaloli har ya kai ma wasu lokutan aka yi abu kamar muna cikin zon na insecurity rashin tsaro ya mm-hmm. ka duka cikin jihar tawa akwai dokar ta ɓaci a cikin tasara da tiliya bisa wannan fanni na tsaro yana da kyau a ce so tari muna samun bayanai ta yadda za mu sanar wa al'umma inda aka kwana to mhm. kun ga muna da matsalar samun waɗannan ya kamata kuma nauyi ne da ya rataya a kafafayar labarai su sanar da al'umma ciki yadda ake in sabunta dokar ta bakin ne aka ko kuma kaka cikin jahohinsu ya kamata 'yan jarida su wallafa to ba za mu iya samu ba protocol ya yi yawa a ce shi kanin wannan ya ce maka sai kaga wannan wannan ya ce maka sai kaga wannan karshe ma dai har ya kai wurin da zaka gaji ya eh, kai ma ka bar wannan zancen to kamar irin wannan matsalolin muna fuskantar su sannan eh, akwai abubuwa da yawa irin su magabata musamman ma muka ɗauka na ministrori suka zo za su je ziyarar wuraren da ya kamata al'umma su sani duk muhimmancin abin sai ka ga eh, kafafen labarai na ƙasa kawai su ne ake gayyata sai ka gani a tele a ce cikin jihar kuni to ka ga wannan bai yi ba yana da kyau a ce an yi asusiyan kowa an sa kowa da kowa a aiki tare muna fuskantar wannan bambanci tsakanin yan jarida muna fuskantar wannan mhm. a shekara ta ranar 25 ga watan afrilu shekara 2017 ni na tattauna tare da lokacin ana fuskantar matsalolin nan na eh, ja in ja tsakanin lakwal da gwamnati mhm. ni na tattauna tare da magatakarda na biyu na kungiyar ɗaliban makaranta college da lise na tawa inda ya bayanin cewa kada ɗalibin da ya je saboda komite director sun ba da modardar suka ce kada aje kada ɗalibin makarantar da ya je makaranta duk wanda ya je ya kuka da kanshi ta dalilin haka a wani sahakin goben magabata na jiha suka kira taro tare da jami'an tsaro da kowa muka je a wannan gurin shi gwamnan yake mana barazana cewa ya ji bayanin da aka yi a cikin rediyon to ta dalilin haka idan ɗaya daga cikin 'yan jarida ko wata kafar yada labarai suka kuskure suka ba da eh, magana ga ga illa kwal mhm. za a rufe radiyon kuma za su kori mutumin to wannan ya kawo cece kuce da yawa fiska mu mun kwatanta cewa mu ma 'yan ƙasa ne kamar kowa kuma sannan su ma ɗaliban makarantar suna da inci kamar kuwa kuma duk maganar da zai kawo zamna tsaye mu ba sa shi zamu yi ba amma suna da haƙi yadda za a ba albasa dole a ba yalo maganar dai ta kawo cece ce har suka koma eh kaman wannan wasa ne menene menene dai suka so da a kashe maganar to kun ga wannan ba magana ba ce wannan babban matsala ce ga ga aikin mu eh baya bayan nan kun san ana kiran yan hula idan akwai wani abu kamar ya zo na permi permi biometric da sauransu to nan cikin jihohi na Nijar akwai matsaloli na 'yan hore hula kamar babu su da yawa kamar yadda akwai su yamai to muna rinka kiran su waɗanda aka sani 'yan hore hula na masu gwagwarmaya bisa wannan abubuwa to in muka kira su ta kafafayar labarin nan to su kuma magabata ko kuma 'yan siyasa waɗanda abin bai ma daɗi ba sai su tare mu saman hanya ko su kira mu mata waya su mana barazana ku kuna kaza kuna kaza mu sai mu sa a ruhe ku ni ba ma wata biyu ma mun fuskanci wannan matsalar da ɗaya daga cikin 'yan siyasa mu sai mu ruhe ku mu kore ku mu mu ruhe radiyon ku da sauransu to kun ga waɗannan dukan matsaloli ne waɗanda mu har ya zame mana jiki ma tun muna ɗaukar su matsayin matsala ma har yanzu ba ma ɗaukar su matsayin matsala. idan suka muku wannan barazanan labarin rike shi kuke ko kuma kuna wallafa shi tun da fa 'yancin ku ne 'yancin jama'a ne ku ba su labarin. muna muna wallafa shi kuma eh, muna muna ma tura ma ƙungiyoyi masu kare haƙoƙinmu mhm. da ma abokananmu muna bayyana musu irin waɗannan eh, ta yadda saƙon zai kai wurin da ya kamata don saboda a ɗauki mataki muna wallafa shi. Madalla Abdullahi mun sake dawa kanka. Munihi balle yara Malam Saidi Uditan a wajen ku wani irin matsaloli kuke fuskanta akan aikin na jarida. Madalla na gode miki da cika bani magana. Mhm. Eh, na farko dai eh, mu al'umman balle yara masu sauraron radiyo ne sosai suna son radio ballantana studio Kalangu. in lokacin studio kalango ya kai kullum suna saurare amma matsalar da muke samu su suna so su ji labari amma ba su so su ba da labari su mhm. kullum suna sauraron labari amma mutumin in kai wajen shi yana da labari amma bai baka labari a ganin ka me yasa suke wannan ɗarɗarin ban sani ba yana yawa rashin ganewa eh, rashin ganewa ne mhm. yana yawa kuma abin yana ba da mamaki kamar da ramat tahori ni na taba zuwa wajen wani ekol mhm. neman labari sai eh, malamin makarantar ke na zan shi ya yi mini magana tunda mu ma kudi muke nema a in na iske shi kullum da radio a kunan shi yana saurara kenan yana, so labari mhm. amma bai ba da labari eh, wajen hukumomi ba mu da matsala sosai amma dai e, in akwai mission na ministrori ko mission da ke zuwa ba su kirawo mu sai dai mun shi mu ta yi amma in su suna da labari wanda suke ba eh, suna so a waye ma al'umma kai suna kirawo mu amma in dai akwai wani abu akwai wuya su kirawo mu to a cikin wanda ba su kiraye kun ba idan kun je dai kuka nemi labari a wurin suna ba ku suna ba mu mhm. wajen hukuma suna ba mu amma dai eh, wajen 'yan kasa akwai wuya ka eh, su baka labari mhm. ko akwai labarin ba su baka kuma akwai kama radio dalol na baliyara ba baliyar kadai da sayawa akwai wasu kumin-kumin da ke sauraron mu mhm. kamar kumin na loga kumin na tondikandiya kumin na sokorbe da sauransu da kwaigolo suna sauraron mu can ma akwai wasu kumin suna, suna yarda su bamu labari amma mun taba samu matsala da wani prefe muka je eh, departament ɗin shi ya ce mini in kawo ordin bison na studio kalangu da suka bani in je can in nemo labari mhm. kuma na dawo ban samu labarin ba yake shi ke kwafe duka service kuma ba su yarda a bani labari tunda ban kawo abin ga ordin bison na studio kalangu ba mhm. yanzu ai kana da wata shaida mai nuna cewa kai tabbata dan jarida ne ina da ina da ko ba ka tayi da sunan wani gidan radio ba in dai kai dan jarida ne kana da injin a baka labari ina da de press kina na yi presente de press kina amma yake min sai na kawo ordomisiyon kuma na dawo ban samu labari ba ba su baka wannan labarin ba a wannan lokacin ban samu labarin ba mhm. bisa bisa ka harkar sante ne na ta eh. to ka nan ka su mu hulɗa da studio kalongo ai akwai inda kake aiki to can mhm. shin dole idan ka tahi sai sun tambaye ka matsalar lalle lalle ina ka huto eh la lokacin nan muna zuwa sun kirai su su a ganin su eh, wayannan labari bai kamata a ba su ba kuma ka zama na ba su samu labarin ba mu samu labarin sai da muka dawo ba mu samu mhm. labarin to ka a cikin aikin yan jarida ko da yake tunatarwa tana da kyau akwai kamar yanzu da kai korafin cewa mutane ba su ba ku labari suna jan baya baya shin wani irin mataki ka doka don ya zama to kun shawo hankalin su to su ba labarin nan kwatanta musu muhimmancin wannan labarin da zai su bada yan kowa. lallai cikin shirye-shiryen da muke yi muna yi musu abin ga sensibilisation waye kai kamar idan ka je wurin mutum yana ɗari ɗari kana da wani salo da kake idan ya zamanto ka samu dai ka shawo kan shi ka nuna mishi mahimmancin abin nan da zai haɗa zai in kowa. Akwai wasu suna yarda amma wasu ko ka yi musu salo ba su yarda ko me ka yi musu ba su yarda su a ganin su dai labari ya kamata a biya ne kayan a bada shi. To Allah sa a gane. Amin. Madalla a cikin ramatu karin bayani ke gare ki. Eh, akwai karin bayani wanda nake so in yi wanda dazun nan na dan manta da shi. Mhm. Eh akwai matsala babba wanda kuma yan jarida suke fuskanta a nan cikin garin namu. Matsalar wanda ta shahi mata yan jarida. Mhm. yau in an ce wannan mace ce yan jarida sai ki ga mutane suna kamar suna tsoronta eh suna ɗari ɗari da ita ya ce wannan yan jarida ce a'a wannan waye ya ce a'a wannan wuri aiki kaza take aiki akwai waɗanda ma sai su samu matsala har da mazajen su ko kuma ko da aure ne za a yi sai ki ga abin ya huta ya ce a ah, sai dai kin canza aiki kin bar wannan aikin jarida ni kuma nake kama da aikin jarida da aikin karanta suwa da aikin likita kusan duka ɗaya ne duka sana'a ne duka aiki ne to amma wannan garin namu gaskiya ne akwai mutanen da sun san darajar 'yan jarida sannan kuma akwai da dama waɗanda sun kamai da 'yan jarida musamman ma mata suka maida su wani bangare na daban wanda ake tsoron su gaskiya ana ana tsoron ko da hulɗa da su hakan ga ya ce yan jarida ne ana gudun a ce inda yan jarida ne ko me suka shi za su wallafa eh kwarai ko ana kuma mutane ne kamar kowa suna da tsari suna da mutunci suna da abun da ya kamata hulɗa tsakaninka da su wanda bai kamata ba a ce ka hulɗa abun da suka sosai sosai sosai wannan ana fuskantar shi a wannan a wannan jahan gaskiya To madalla. Yanzu sai mu dawo a akan wato maudu'in namu na gaba na cewa kamar a matsayinku na wakilai na studio Kalangu. Yaya ne mutane suka ji da shirye-shiryen ya suka karbe su? Ausi. To eh, malama Hawa, lalle kai eh, studio Kalangu ni sai in ce maki na ma eh, abin da tura ke ce ma etonma Eh, ya ma ni mamaki gaske Allah ya ma bani mamaki yadda al'ummar da suke sauraron studio kalangu don wataran bubakar uh, jalo da ya tura ni in kai wa'ansu wasiƙoƙi a gidan uh, sultan sarki da gwamna da president na conseil regional da dai manya-manyan uh, nan jihar eh, mhm. da na je a fada sarki da na ce musu ma ni ne correspondent na studio kalangu da na zancen studio kalangu wala duka ka ce mini a ah, studio kalangu muna sauraron studio kalangu kwarai-kwarai ke dai in ce miki studio kalangu ta samu na'am a garin doso washige da suna alhamdulillah ba mu samu wata matsala ba ga karɓa wannan da'awa ta uh, studio kalangu yawancin mutane duka wataran amma an sa wani rahoto da na yi a studio kalangu da ma waɗanda suka sani da sun gane suna gaya min da cewa sun ji rahoto na eh ce miki eh, studio kalangu ta karɓi kwarai gaske Allah a jihar doso mhm. Ah. to yanzu kamar ku da kuke hulɗa da mutane baya ga hukumomi kamar a bangaren jama'a ba su ka muku wani bukatar cewa nan kaza muna so a gyara nan za muna so a yi wani wannan bukatu ba a rasa su dama mm-hmm. lalle lalle cikin bukatun da suke gai eh, kamar lokacin da ake ɗaukan ma studio kalangu na watsa labarai eh, ya yi kaɗan a wayoyin na guda biyu ka suna ganin da cewa ya yi kaɗan akwai lokacin da wataran wata mace ta kire ni ta gani da kaya na rahoto na studio kalangu na je don tasan da ina aiki a can tana sana'a sai da tigadige ta ce mini don mi ban zo in ɗauke ta cikin wasa dai da dariya haka alhali ko an taɓa rahoto a kan masu sai da mm-hmm. masu wannan mm-hmm. sana'ar an shayi sosai mm-hmm. uh, mutane da dama akwai wanda lalle-lalle in sun gani suna gayin kawa cewa suna da bukatu wataran lokacin da aka yi gobara gobarar da ta kone karamar uh, uh, kasuwar doso akwai mutane da yawa da dama in sun gani bayan da cewa na yi rahoto a kan wannan mutane da dama in sun gani suna son in zo su bani uh, ra'ayinsu kan wannan gobara gobarar da abin ya faru eh, gaba gare su to alhali dai domin in ma menene abin ya faru gaba ga magajin garin wanda na ɗauka cikin wannan rahoto mhm. shine eh, monsieur le maire da shi da duka gouverneur duka sun tahi a wannan cikin daren da aka yi wannan gobara bayan haka nan dai eh, yawanci yawanci yawanci akwai matasa matasa da ke da da ke cikin rashin aiki lalle lalle kamar suna uh, kukansu watara na cewa ya ne za su yi a gabatar da uh, eh, waga da'awa don a saurari kukansu uh, eh, hakanan haka kuma akwai watar mu ma taba zuwa da ni da ramatu wata mace mai sai da ka ita ita ke ke sabuni ne da dogon uh, wanga iccen dogon yaro, mhm. ita itatuwa kala-kala mm. uh, dogon yaro tana sabuni tana mai na dogon yaro tana abubuwa da yawa mm -hmm. e, na sana'a sana'ar hannu mun je wataran mun ɗauke ta kai mini kukanta eh, ta sha kai mini kukanta sai wataran na je na ɗauke ta alhamdulillah har sai da ramutu da ke doce vele ita ma ta je ta dauke wa ga uh, macen e, don ka kaman koke-koke uh, zuwa irin haka nan muna samu da dama suna kaman karɓar shirye-shiryen yadda ya kamata insha Allah eh, suna karɓar shirye-shiryen yadda ya kamata madalla abdullahi a ɓangaren tawa shin masu saurare ya ne suke ji da shirye-shiryen na studio Kalangu. eh to hakikanin gaskiya eh, mutanen tawa suna jin daɗin studio kalangu fiye da tunani tunda ni ina studio kalangu tun 2015 muka fara hulɗa da su tun ba a fara ma gabatar da shirye-shiryen ba mm-hmm. to kuma aka fara 2016 a watan januari ranar 18 ga watan januari to bayan nan kwai lokacin da su magabatan a sahun gaba abubakar shallu suka je ziyara ziyarar farko kenan na wani wakili na studio kalangu suka je muka yawo da su cikin garin abu ya ba su mamaki iri yadda mutane suka jaddada jin daɗinsu nan ma mutane suka fara suggestion eh, shine na neman inda hali a kawo forum kenan a yi shi a cikin yare na Nijar musamman biyu da Hausa da zabarmanci saboda yadda suke ɗan shin ana forum da turanci da a ce za su samu a yi shi da hausa ko da zabarmanci ta yadda za su gane abin da ake nihi abin zai yi muhimmanci saboda sun ga abin da faransancin ma yana da muhimmanci to ina ga yadda suke ji sosai sosai to eh, bayan nan kuma suka bukaci aka biya musu eh, bukata yawa bayan nan sai aka ƙara suka ƙara yin neman ƙuduri kuma mhm. na cewa inda hali e, wata tahiya da su zarabawa suka yi suka ce inda hali kuma mutanen suka yi ta cewa a yi shi sahe da marece mhm. a samu a rinka yi musu shirye-shirye da sahe da marece maimakon su ji shi eh, awa biyu na marece ya zamanto sahe da marece yawwa kada a ci da marice kaɗai ne saboda wani lokacin baka da dama da marice da sai zaka iya saurarawa to kaga mutane sun kawo wannan koken wannan dai har yau ba kai ga cewa kamar wannan matsalar ba mhm. eh shi dai ka iso da ita inda ya kamata eh mun wannan gaban su ne ma mutanen suka mutanen da kansu ne suka kai sakon eh, wajen magabatan mhm. eh to kun ga wannan eh, wata alama ce da ke nuna cewa fi mutane suna sauraron shirye-shirye studio kalangu tun da muna yanzu ni zai iya gaya muku akwai mutanen da yau in suka ni ko ban saurari labarai studio kalangu saboda wasu dalilan aiki akwai mutanen da cikin jihar za su iya ce mini ai yau wance ce ta gabatar da labarai ko wancan ce ta yi forum kun gani ko kuma wata fasara ai wani ne yi shi ko kuma wancan ta yi wannan fasarar to kun ga kenan tabbata ana sauraron studio kalango kenan tunda har an kai ana iya identify a gane murya wannan ta wancan ce murya wannan ta wane ce kenan kun ga abin za a iya cewa an samu ci gaba sosai kuma suna saurari to madalla abdullahi malam saidi a bangaren ballar yara ya ne jama'a suka karbi shirye-shiryen studio kalango madalla na fara zancen ma tun da fari mhm. eh, studio karangu ta samu karbuwa sosai wajen balayara tunda abin da ya samu eh, Eh, yasa ya samu karbuwa eh, yaruna da ake da yawa kasan eh, balayara akwai zabarmanci akwai hausa akwai filanci akwai buzanci mm-hmm. to cikin radiyon namu muna yin labaru da zabarmanci ko da hausa ba amma ba mu samun dama mu yi da buzanci ko da hillanci lokacin da aka fara sa studio kalangu kahin mu fara kwantarama da studio kalangu mu muna sa labaran na studio kalangu saboda mutanen Eh, radio dalolo yana, yana wasa shirye-shirye ne ga al'umma da suke cikin karkara mhm. al'umma karkara ku al'umma ne da suke da suna son yaran nan kamar hillanci da buzanci nan shi yasa muka fara ma kafin mu yi kwantara da radio eh, studio kalanguma muna wasa shirye-shiryen naku mhm. da aka samu aka yi abin aka sa kwantara lokacin nan muna samu mu wasa eh, labarun duka tunda da sauran muke wasa ba mu samu dama mu wasa gaba dai yanzu da ake wasa gaba dai akwai wani lokacin da aka yi forum na hillanki a birnin bayero lokacin nan wani bahila ke kira ne yake inda muna samu ne kowane lokaci a yi forum na da hillanci akwai wani da aka yi na buzanci shi ma ban san agarsu ne ko ina ne shi ma wani buzo ya kira ne yake sun samu ne kowane lokaci a yi abin nan akwai kuma eh, bayan labarun da suna samun bisa radio ni bisa group eh, whatsapp ina da group na raba ma masu eh, labarun na studio kalangu mm -hmm. akwai wanda suke kasashen waje kamar amurka da makka da libya mm -hmm. da mhm. algeri wanda ina tura musu labarun na studio kalangu kowane rana in ba naman ban tura ba su za su za su tuna min mhm. suke sai da abdu wallahi yau ba mu shi labarun na studio kalangu ba mhm. kullum haka ne kullum haka ne kenan idan aka zo bangaren masu sauraron ku kayan ku suma watsa shirye-shiryen studio kalangu da yanzu kamar a wani mataki kuke wajen bangaren masu saurare a masara sun karu sosai da yake radio dalol ba biliyar ka da ya saya mm, akwai sauran kumin akwai wasu kumin da suke saurare kullum dai ana ana yaba mu da muka sa studio kalangu mm. tunda suna samun labaru yadda ya kamata kuma labaru ba na baliyar kare ba na kasa gaba dai a cikin koken da suke yi wanne ne suka yi ba da karhe kamar a cikin bukatar da suke so abin da suke jira kuma daga studio kalango eh abin da suke eh, abin da suke jira dai eh kaman in na mun yi kwana biyu ba ba su samu labaru na gida ba sai suke ya ne mun yi kwanaki ba mu samu labaru na gida ba mm-hmm. akwai wannan eh bayan wannan kuma suna gani kaman eh, forum forum da ake yi a yi eh, cikin wani eh, sauran da ake mm, mm, mm, eh. to madalla mun gode malama ramatu ta fara gaya shin al'umma gaya ya ta karbe shirye-shirye na studio kalangu eh to gaskiya kamar yadda sauran abokan aikin namu sun ka ne gaskiya a can gaya kalangu ta samu karbuwa sosai tunda kin san a da babu kalangu kenan daga baya da ta zo ake sa labarai zaki ga da lokaci ya kai in kasuwa kin ka shiga in cikin unguwa kike tahiya zaki ga mutum yana da rediyon shi ko kuma ya sa rediyo ya sa volume ta yadda za a ji sosai sannan kuma ban gane mahimmancin ta ba sai a lokacin da na fara tura rahotanni a nan studio kalangu lokacin sai kaga wani ma wanda ban sani ba sai cike ramutu ke ce kike na ji murya kina aika abin ga studio kin san abin da ya sha bamban da sauran rediyoyi shine wanga da yake yarukan duka ne ake yi ana wajen yare wajen biyar mhm. in baka jin wanga kana jin wannan to wannan shine hibirge su kun bai jima ba na yi hira da wani wanda na taba mishi kaman wato na taba hira da shi na aiko shi studio kalangu matashi ne wanda yake mutum ne wanda yake rubuta kaman livrurka mm. yana yin kaman littattafai to yana da matsalar saboda matsalar da ke gare shi ne kamar rashin harkar kuɗaɗe haka wanda zai bashi dama ya hudda waɗannan littattafan mm. abubuwa ne da yake bisa faɗakarwa na yi hira da shi sai na aika shi nan ga studio kalangu da kan shi yake ce mini ki diba ki gara mata yace aikin nan da an kai wanda an kai yace saboda yaruka kala kala ne yace kuma abu ne na ƙasa yace da an kai shi ma yace kin ga gashi nan yanzu har shi ya samu tallafi ta dalilin wannan ta dalilin wannan hirar wanda mun kai da shi mm-hmm. sannan kuma idan an ka ɗauka kamar bangaren irin waɗanga muhawaran wanda ake yawanci za ki ga kam su waɗannan mutanen garin da kin ga an kai muhawara an ka kare wani lokaci za ki iske akwai waɗanda za su iya su tara gungu su yi gungu wuri ɗaya su yi ta su ma su ɗora wani sabon muhawaran su a bisa kan muhawaran wanda sun ka saurara wani lokaci suka ga mutu za ki iske ke ai shi da mun ka saurari muhawaran wance ai mu ma kan kanmu mun ɗora muhawaran mu irin haka nan dai za ki gane gaskiya mutane sun karɓe ta da gaskiya da ƙarfi kuma sosai. to madalla <laughs> to sai lokacin muna da wasu a shika. Eh, akwai eh, abun da ya samu karbuwa sosai shine shirin matasa mm-hmm. da na mata. Mm-hmm. Su wayannan sun kawo kamar eh, kaman kari bisa bisa abin ga. Adadin masu saurare. Adadin masu saurare. Tunda an ke yau talata ne mata suna sauri sauri su lokacin ya kai su saurari shirin nan na mata. In kuma ran asabar ne da lahadi. ko da yake lahadin ran kasuwar balayar ne kana iske matasa sun yi gungu-gungu suna sauraron shirye-shiryen matasa mun gode sosai sai ne mu ɗan wasa kafin mu mu shiga maudu'in namu na gaba madalla a yanzu a cikin wato zagayen namu na gaba kan muhawarar tamu ta yau wato zamu suma da jihar ta doso musamman ma a birnin na doso inda wasu bata gari ke haɗa ma 'yan kabu-kabu malam ausi abdurrahman shin ya ne al'amarin yake eh, na gode malama hawa da kika ɗago da eh, wanga maudu'i da ke cima al'ummar eh, garin doso tuwo a ƙwarya lalle lalle garin doso gari ne da baka samun taksi yau matasa ne da ke zaman kashe wando da suka lura suka gane da cewa wannan bai zuwa da su gaba suka komo suka nemi aiki don yawancin Eh, akwai waɗanda ba su yi karatu ba eh, yawancin su duka ba su yi karatu ba akwai yau sai in ce miki akwai ma mutane da ke da eh, baccalaureate da ke wanga aikin na kabu-kabu akwai masu karantar dawa da ke wanga aikin na kabu-kabu in sun samu hutu mm-hmm. to a cikin su lalle-lalle Eh, suna samun eh, rayuwarsu eh, don akwai cikin su suka yi aure akwai cikin su wa'anda sun samu sun buɗe wata sana'a sun bar wannan aiki lalle wannan na nuna da cewa aiki ne da duk da cewa ana ganin kaman karamta shi yana da muhimmanci ga masu yin shi mhm. alhamdulillah harkokin suna ga tahiya daidai yi aiki ne da sana'a ce da ke kawo bunƙasar tattalin tattalin arziki a jihar doso eh, musamman ma tun wanga sallar da aka yi ta 18 Desambar ta 2014. Eh, mhm. Don wanga aiki ina cewa tun wani lokaci eh, matasa suna yin shi babu matsala yanzu sai lamari ya kai inda in ka ji kashe-kashe duka 'yan kabu-kabu ne sai ki ga Eh, mutum ya zo eh, ya ga ɗan kabu-kabu ya ce mishi zo ka kai ni nan da zuwa eh, wuri kaza wurin da bai kai bai kawo ba sai ya ce ina baka kuɗi kaza ya ƙara kuɗin da zai sa mai kabu-kabun bai iya cewa a'a yawanci suna yin shi kamar da magariba ko kuma da rana tsaka wataran a cikin gari ko kuma in ce hita gari kaɗan kike ganin eh, a ɗauki mutum bisa kabu-kabu in an je gaba inda babu kowa ya soke mai wanga mutum kabu-kabu ya kashe shi ya wataran ya bincike aljuhan shi ya ɗauki kuɗin ya gudu da, da mashin ɗin eh, yawanci duka ma mashin ɗin ne suke so eh, wannan lamarin ya kawo cewa hamma gabata gwamna ya shiga gaba ga wanga lamari dan yawanci duka ana kama masu kashewa an ga mutane amma matsalar ita ce an kama mutumin ashe a sa shi gidan yari kwana biyu kwana uku a sake shi ya komo ya sake kuma uh, kashe wani uh, ya ɗauki uh, mashin ɗin shi al'amari ne da muna ciki da gashi ga kamar shi a cikin neman mafata kan wannan al'amarin shin buku da labarin cewa ko an ɗauki wasu matakai don a kawo ƙarshen shi ko kuma a rage shi ne eh, yanzu ina miki zancen eh, magabata musamman ma gwamna mhm. eh, yawanci duka gwamna da shi da shugaban 'yan sanda polis suna da labarin juna -hmm. yawanci kuma an yi wannan abun suna kiran eh, jarida suna yi yadda zai sa eh, mutane lalle-lalle su san abin da al'umma take ciki eh, matakai na san da cewa lalle-lalle ana cikin ɗauka matakai amma duk da cewa ana ɗauka ga matakan babu wai wani mataki da zai sa a tsaida da uh, wannan halin domin mutum in ya riga ya kashe mutum an ɗauke shi an kai shi an sa shi kaso gidan yari kwana biyu an sake shi eh, ina ganin kamar ba a yi komi ba kamata a ce an samu lalle-lalle doka mai yauni wadda an ka azama mutumin in ba a hidda ran shi ba kamar yadda shi ma ya hudda rai ya kamata a zame shi doka da za ta sawa gobe ko ya yi tunanin cewa mm-hmm. uh, zai kashe dan uwan shi uh, ba zai tunawa ba halin yanzu dai a halin da muke ciki kenan ai mishi hukunci mai tsanani eh. madalla aka ce a ba gawa kashi da mai rai tsoro ramatu a bangaren gaya kowa ya san babban matsalar da ke da kwai ita ce wannan hanya da take tayarma wani idan an ce ma ga ya zaya hmm. hannun shi a gaba sosai ma wani irin karin haske ziki mu da to gaskiya malama hawa hanyar gaya sai a hankali tunda kin gare a ɗoka tun cikin garin gaya misali a ɗoka daga pon benin da ka sauka daga pon bene. zuwa abun da ya kama e, cikin gari har ya zuwa can gaba kamar za ka yi balaguro akwai matsala sosai saboda kin ga daga nan ne da ka huto daga benin ka shiga nijar za ka san ka shigo nijar saboda wannan hanyar sannan kuma idan ka shigo babu matsala kamar in ka shigo cikin garin tunda kasuwa bakin hanya take masu saide-saide masu butiki ko kasuwa da an ce kasuwa tana bakin hanya kenan duk wani wanda yake dan kasuwa ne bakin hanya ne yake sannan wannan hanyar ita ce moto ke biya ita ce mota ke biya ita ce telem ke biya ita ce tarko ke biya ita ce mai velo ke biya ita ce mutane ke biya ita ce mai kabu kabu yake biya sosai ma ita ce mai kabu kabu yake biya ba mamai wani lokaci kawai yake shi a ce telem ta bugi wani ko wata ta kashe ta duka saboda matsalar taɓarɓarewar wannan hanyar sannan idan ka wuce ka wuce daga gaima kaɗan ka hau bisa kan guduran kaɗan wanda ke gare mu ka kai bela ka sauka ka kamo hanya ka ce za ka zo doso nan ne ma babban matsalar take tun da wuraren nan har a atak ana yi tun da hanya ba ta yi masu motoci sun kama hanya mota ko kaka take ba ta iya ta yi gudu sosai sai ki ga da kaki da kaso duka duka hanyar nan da ta lalace na bela dosu duka duka 80 km ne kilomita 80 amma da kaki da kaso sai ka yi awa hudu zuwa biyar bisa kan wannan hanyar ko kai wane ne dole sai ka bi ta a hankali to dole barayi su bi ku saboda in mota bata tahiya sosai musamman manyan motoci ni na yi shahira da masu manyan motocin nan ko kuma sindika insu kungiyarsu da wannan ne suke kuka suka ce irin satan da ake yi musu a kan titi wannan shi ya daga musu hankali ba ma tsaye da ka hawa suke su sauke abin da sun ga dama ko ka sani baka tsaya tun da sun ga dama su sare ka ko su kashe ka ma baki daya a cikin garin kuma akwai wani abu guda wanda ubangiji Allah dai ya kiyaye mu da shi shine kura kura wannan idan kin ka shirya wai don ki ce kin tashi da sassa kin shirya kin kama wannan hanyar da kin isa za a san daga inda zaki yanzu misali mutum ya shirya ya ce zai tafiya malanville ba ka iya kai shirin kwarai ka ce ka hau mashin wallahi sai ka dai ka isa malanville ka sake wani sabon shiri duk kura ta binne saboda kura gaba ɗaya in an ka kalle ka kamar da an ka hudda daga cikin rami gaskiya wannan abubuwa ne da ya damu mutanen ya damu kowa duk wanda yake dan garin gaya ko kuma yake tahowa a garin gaya ya san da wannan matsalar ta damu mutane ko ka huta ma kahin ka je wurin aiki ko kahin ka je inda zaka hannu ga gaba ne baka sani ba zaka isa ko kaka tunda babu hanya kuma ga yadda ta mammatse na. ga barayi kuma na tarewa sosai ma da fatan mahakunta za su gaggauta daidaita wannan hanyar lokacin namu iya hararen mu wato malam abdullahi kowa in ya shi zancen tawa ya kawo batun zuwa nema da matasa suke yi shin wannan hitar da matasa suke wannan ya wuce wucen na neman kuɗi a halin yanzu a wani mataki ne yake a garin natawa eh a garin tawa gaskiya ba a iya cewa an samu wani sauyi abin sai dai a ci abin da ya ci gaba tunda wannan kamar matashi ne ma na tawa idan ba hita ya je ba kasar waje to zai shi kamar adalcin nan nashi bai cika ba saboda a cikin jininsu ne zuciyarsu ce wannan mutum ya taba huta ko ya yake ta yadda wani ba zai mai gori ba kenan su ba ma wai don saboda neman kuɗin ba zuwa kasashen wajen ma nuna wata mazakuta ne wannan mazakutan kenan zama namijin kenan a tawa wanda ya huta sai dai a baya bayan nan duk da basu bari ba amma suna muna tattauna da su suna nuna muna da su je wata ƙasa su yi aiki a ba su jika ɗari biyar gara sun tsaya ƙasar su a ba su jika saba'in gara kun sun tsaya ƙasar su a ba su jika hamsin kenan wannan yana nufin cewa sun fara ganewa kuma sannan sun gano cewa diya da kai arziki ƙasar wani ba ƙasar ka ba ɗaya rana za ka iya tashi wani tashi hankali ya sa ka baro wannan duk kuɗin da ka tara da sauransu tunda suna gayi kuma akwai da yawa wanda muka gani waɗanda da masu kuɗi ne a can ƙasar libya musamman inda aka fi yawa a tawa wanda kuma rikicin da yasa suka taso suka zo kuma ba basa da komai kuma a can da ɗin masu kuɗi ne kenan za a iya cewa sun fara ganewa da yawa wasu in suka zo ma ba sa komawa kenan kun gani za a cewa nan ne da aka dan samu wani an samu dan sauyi sun fara yarda da abun da ke gida ko kuma sun fara lura da irin matsalolin da ke can sosai ma suke kwammace su zama na gida da su taimaka wuri. Mu dawo wato wajen ku malam sai di mu ida da ku ina ganin lokacin namu da yana kara marmatsa kuma in ce ma ya riga ya yi. Kaman a yankin na ballan yara yawan shaye-shaye da matasa suke yi ya yi kamari. Shin ko akwai wasu matakai da hukumomi suka ɗauka ko kuma da su kansu 'yan garin suka ɗauka ko kuma da ku 'yan jarida kuke yi don ya zama kun waye musu kai abin yana ɗan sha baya? To lalle watanni na baya abun ya zo da sauci tunda akwai matakai da hukumi suka dauka. E, eh, matakai da aka ɗauka shine na kame-kamen da ake ma masu kawo wayannan kwayoyi. eh, shine kamar polis ya yi sezi da yawa cikin garin balyara cikin kasuwanni na kusa da balyara sun yi kama-kama sosai abin da ya sa magunguna da suke sha miyagun kwayoyin nan sun rage sosai tunda da wani cikin su guda da na yi hira da su yake ne da abin da ake sayar da eh, dala goma da guda yanzu ya koma da guda ana sai da shi shikka kenan abin ya rage sosai kuma ya kawo canji sosai cikin lamarin tunda eh, a da in ana taro na matasa ko ana wani buci bai yiwuwa a ce an gama taron nan wani bai hada ba yana saboda shaye mhm. sai yana kada su ne mutum yana yana cikin magana sai kaga ya hadi abin nan ya rage sosai yanzu kuma akwai matasa da kansu kamar in ke fada-fada suna sensibilization na juna a cikin radio da a cikin tarukan da suke suna waye ma juna kai bisa, bisa kan lamari ya kawo canji sosai kuma shekarun baya akwai deliberation ma da meri ya dauka na hana abin ga yake da suna wani kwaya da suke sha mai suna madara de, deliberation da suka yi suka hana shi cikin eh, departament kimbal yara an sa cikin doka duk wanda aka ga yana saida shi za, a kama shi amma daga baya dokan nan ba a yanzu kana gani abun ya dawo yadda yake wajen madara madaran ko ana sha shi kashe-kashe yake yi tunda in ka sha shi ka wuce dos din yana kashe mutum ne to wani lokaci an sai da shi samsam amma yanzu abin ya koma kamar gidan jiya shi ya fara ana ganin cikin kasuwa ko ina ana yawo da shi ana sai da shi kuma bayi magana a ganin ka mene kamata a yi a ganina ya kamata hukumomi da suka sa dokan nan su kula da dokan in an sa doka a yi irin na turawa icv a gani ku ya ne lamarin yake madalla mun gode sosai sai dai ina ganin cama da ga baki daya a nan muka zo karshen muhawarar wato ta yan jarida ta studio kalungu ta wayo a madadin bakin namu wato ausi abdurrahman na radio fara'a ta doso da kuma ramatu isa wanke ta radio fara'a ta gaya sannan kuma akwai abdullahi ausuka na radio tambara ta tawa da sai na radio ta balle yara dalol ni hawa usman nake muku sallama can kan inji kun sware mu tare da ban hannun sayan isaka sai kuma wani lokaci insha Allah. thank you